a cikin 'yan kwanakin nan dai 'yan bindiga sai cin karensu babu baka suke ta yi a jihar bauchi ba tare da jami'an tsaro sun taka musu birki ba duk da kasancewar jami'an tsaron suna bakin kokarinsu na bin samun 'yan bindigar amma ba su kai ga kama koda mutum guda ba 'yan bindigar sun kai su mame ne a kan garin ganji da ke karan hukumar ningi inda suka kaddamar da harbe-harbe domin samun damar sace wani ɗan kasuwa ɗan kabilar ibo mai suna daniel malam kabir mahmud abdullahi shine darakta mai kula da fannin mulki a karamar hukumar ningi ya yi karin bayani a hirata da shi ta wayar tarho sunana kabir mahmud abdullahi darata admin na karamar hukumar ningi da wannan itila'i ya shigo sakamakon canje yanayi kasan da damuna an fi yin wannan operation muka yi lura wasu matakai kenan kuke ɗauka na ganin cewar kun dakile damuna ya zo kuma wannan abu ya kunno kai. Yanzu haka kaga akwai joint operation da jama'an tsaro suke yi. Dan da aka yi wannan take na kira Captain Opara suka ɗungu suka ɗunguma aka tafi. To yanzu wani hali yake ciki akwai wanda yake sun nemi kuɗin fansa na wani ɗan kasuwa sannan kuma ga na wannan kin mutum tuban iyalansa ne don su ji ko kuma ko kun tuntuɓi iyalan wannan yamuri. Yanzu dai muna neman kwanta tu dakacin mu ji a'a sun tuntuɓi shi ne don mu samu ta aka tuntuɓe shi. Har yanzu dai bamu samu labarin ko sun tuntuɓe shi ko ba su tuntuɓe shi ba. Mai shara a fannin tsaro Air Komodo Tijjani Babu Gama ya ce 'yan bindigar da suke yankunan Zamfara da na dajin Falgore ne suke shigowa jihar Bauchi. Ai duk yanzu sun sun shigo jihar Bauchi ne daga Zamfara wasu daga jejin falgore nan hmm. tunda su Kano sun tattari da suka shigo daga bauchi da sauransu kuma in ka duba irin abubuwan da ke fara yau a cikin gari ka ga yara sun yi gangin mutum goma ashirin sun je unguwa sun yi redin gidaje da sauransu. to yanzu me wannan abu yake haskawa. dole mu tashi mu tsaya mana. to a tashi a tsaya kamar ya. wato ishu na security ne amma a gaskiya in ka duba gwamnatin jihar bauchi gaskiya suna kokari. in ka kula yanzu ba inda fulani suke shigowa irin bauchi da shanunsu da sauransu in kana bin hanyar misau din nan ka zo daga kari kafin ka kai miso in ka duba kana shige kogin nan za a ga fulani da yawa sun zo sun yi settling a wannan wuraren haka in ka bi hanyar jama'are so suna ga cewa bauchi ne kawai is cured for yan kuma ka san wani lokaci dan buyin yawa baya jin mai to ba ma sai a kara yawan jami'an tsaro ba eh gaskiya ne wannan a gaskiya an ka duba shi mai girma gwamnan jihar Bauchi yana iya bakin kokarinsa kuma yana da kyakkyawan ma'amala da jami'an tsaro da sauransu dole a ɗauki ma'aikata a ɗauki sojoji a ɗauki 'yan sanda a ɗauki civil defense da sauransu amma an ka duba jihohi suna iya bakin kokarin su su suke ba su motoci su suke foilin nasu su suke zama da su suke gaya musu abubuwan da aka yi musamman ka duba yanzu a arewa maso gabas ai ba gurin da ake zaune lafiya an banda jihar Bauchi kuma mai girma gwamnan jihar bauchi uh, sanata bala muhammad abdulkadir yana ja bakin kokarinsa abin da dai muke kira shine dole gwamnatin tarayya ta taimaka masa to amma irin wannan in ka duba kuma uh, su kansu jami'an tsaron wani lokaci ba ma'aikatan da za a tura zuwa wayannan wuraren saboda haka dole ne gwamnatin tarayya ta tashi ta yi massive recruitment saboda a samu maganin waɗannan fitintunu da suke sago kai a musamman a arewa maso gabas. sai dai duk kokarin da ne don jin ta bakin hukumar 'yan sanda sp wakil bai yi nasara ba da gefe guda kuma na halin da ake ciki wani dan kasuwa mai suna ya haya yana hannun 'yan bindigar suna neman naira miliyan goma kuɗin fansa abdulwahab muhammad wani amurka daga bauchi a najeriya